manzon Allah yana yin raka'a goma sha ɗaya ne kacal a cikin dare ko kuma salasa asharata raka'atan raka'a goma sha uku ko sha ɗaya ko sha uku na sha uku riwayar bukhari hadisi na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da arba'in <coughs> da riwayar muslim hadisi na ɗari bakwai da talatin da bakwai ɗari bakwai da talatin da takwas riwayar aisha malam ya ce hasalin littifaku ala asharata ala ihda asharata rakata lalle an yi ittifaki akan annabi yana yin a sha ɗaya wannan ittifak ne babu saɓani cewa annabi yana sallar raka a sha ɗaya amma waktulifa fi a al-akhiratayn rakawoyin nan guda biyu na ƙarshe wanda zai haɗa maka raka'a sha ta uku an yi saɓani hal huma raka'ata alfajiri am ghairuhuma shin raka'atan alfajiri ne ko kuma dai wasu rakawoyin ne daban tunda an ce sha ɗaya to an ce yana ƙara biyu wasu suka ce kai ko dai raka'atan alfajiri ne aka yi riwaya aka lissafo aka haɗe da su suka ce kai ko kuma dai wasu na filfilin ne na daren ne ake haɗa su su ma za mu zo mu tattauna a kansu insha Allah fiye ba to a nan raka a goma sha ɗaya ɗin nan na Aisha ta ruwaito mana hadisi ingantacce ta ce fala tas'al an tulihima wa husnihima karka tambaya dangane da tsawon rako'in nan guda goma sha ɗaya da annabi yake yi da kyawunsu kar ka ɗauka raka sha ɗaya ne irin tawa irin taka sallah ce da za a ɗiba a yi ta bugawa suratul baƙara a share ta suratul ali imran a share ta duka suratul kaza a share ta sallah yake yi malam <laughs> kai irin wacce ba za mu iya yi ba sai kaɗan daga cikinmu Allah ya ƙara mana imani ya ba mu juriya da daɗewa a sallah in muna yi